Um, dubu biyu da takwas haka akwai shi an rubuta an baiwa kata su zo lagos su bakwai su zo kano su bakwai wannan bai sannan a watan shida a shekarar nan hmm. aka sake tafiya kata a sake duba yarjejeniyan akwai canji ko ba canji hmm. ko ba kai haka ba wani canji ba wani ƙari ba abin da ya da so katarin by right guda bakwai din nan kano yana nan a doka an ba su an riga an ba su dama wato a rubuce cewa suna da izinin su sauka a kano tun 2008 takarda na nan ba wai magana ne magana ne an ba hmm. su an ba su su tafi so bakwai kano so bakwai lagos mm. sannan a biyu ga watan shida a shekarar nan mm. an tafi doka an sake yin yarjejeniyar a gani ko da canji ba canji mm. to saboda haka ni takardar da take gaban mu take wurin mu an ba su bakwai kano bakwai leko tun dubu biyar da takwas da mm. yau shekara ne ne biyar kenan ko haka gaskiya amma kamar yadda wai minista ka zo ta ce wannan ba daidai bane cin zalimi kaga na ɗaya mene na yi hugu lokacin da aka ce na rubuta tarihin aviation na ƙasar nan mm. saboda na anniversary na shekarar mu hamsin ba eh. rubutu na da na yi a kan cewa kano shi ne jirgi ya fara sauka a dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da biyar shekara saba'in da biyar jirgi ya fara sauka a kano bai fara sauka a ko'ina ba a najeriya sai a kano sai a kano mm. sai sannan dubu da ɗari tara da hamsin da biyar zuwa hamsin da shida ana tashi daga kano flight so ɗari uku da saba'in da bakwai zuwa ƙasashen waje mm. kano ne shine santa na activities na aviation na ƙasar nan a da mm. to har a yau kowane jirgi in zai shigo Najeriya sai ya fara kiran Kano shi ne yake da muke kira the largest air, air traffic control center shi ne na saba'in Lagos na sittin da biyar ne. Haka. Wato abin da ya shi ya kewaye sararin samaniyan Kano na saba'in. Haka. Da Lagos kuma na sittin da biyar. Eh. To Kano shi ne kuma santa na komai ko ina muna kiran shi kaga da Brazzaville control Kano control haka ake tafiya. Mm. Haka to namu duka shine wannan shine ya fi kowa girma a Najeriya nan kuma aka fara jirgi ya fara sauka to Kano da aka zo za a yi wai remodeling na airport din nan hmm. ba abin da aka yi karya aka yi aka ci kuɗi aka yi shirme kawai na banza shi ya sa ga shi terminal din yanzu a kulle fasinja yanzu a cargo terminal ake saukar da fasinja a cargo terminal ake yin cargo. saboda cin gari a nan filin jirgin to me kawo haka ne a captain joji me kawo wani abun wato wato cin zali kawai cin zali matar nan ta zo kawai banda cin zali ko bai ta kwashe ta kai me ya inugu yanzu aka sa dauki Ethiopian Airlines ta kai inugu ko me ya inugu tukunna za ka Ethiopian Airlines a wurin tukunna